يا إخوان المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فنبودي يا الله سبحانه وتعالى مدعوك في سريك من قواب القومي وانك سيدنا الله موسى ليرس وصا يجاب على موضوع وانا يمتش يشتا قوة محرم jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da yi hudu da arba'in da takwas. Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu dawowa wannan karatu bayan lokaci mai tsawo wanda aka gabatar da azumi watan Ramadan da tafsirin watan Ramadan sannan ma muka samu jarrabawa na rashin tsaro da zaman lafiya wannan jiha mai albarka wanda ya kaka kakaba mana abin da ake ce masa coach wanda ya hada mu a kan lokaci suna fatan Allah su wani ta'ala ya zanto ka fara kuma Allah madaukakin sarki mai kiro ya babu mu lafiya da zama lafiya masu nufin wannan gari da wannan kasa da shabi wanda da aka mayar da ake da su kauce yana amfani da wannan dama da sake tunatar da mu yanayin da muke ciki wanda yanayi ne ya kamata a cikin wani musulmi eh, ya faɗaka muna cikin watan muharra farko watan musulmi wata mai alfarma abin girmamawa wanda a wannan watan ma ana mutum ya shara na wani abubuwa da farko ne wata muharram yana daga cikin watannin addinin musulunci na goma sha biyu kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa inna ashara shuhuri ala Allah inna ashara shahran fi kitabillah lallai kirgan watanni a gurin Allah sha biyu a cikin littafin Allah yau ba khalaqa samawati wal ard wannan guda goma sha biyu an nan da mana an tsara mana tun daga lokacin da aka hadisi sabai da akwai watanni guda goma shi su ne daga muharram zuwa zulhijja sha biyu kuma su ne watan da muke gani a sama zai bijiro farkon wata ya zo ya fashe ƙarshen wata watan musulmi ainihin watan Allah ta muna ganin sa a sama amma january february march zuwa december ba za ka taba ganin shi a sama wannan kirkiro shi aka yi kuma suna goma gumaka ne wanda ake bautawa wanda shi yasa ya kamata a ce musulmi ya ce la'akari na wasu wannan muharram da muke ciki Allah ya ce min ha arba a cikin watannin na guda goma sha biyu akwai guda hudu mafi alfarma dukkan su masu alfarma ne amma mafi alfarma guda uku ne su ne dulqa'ada dulhijja muharram a jere sannan kuma rajab a ware wanda kuma ya zo cikin hadisin Abu Bakra cikin sahih al-Bukhari wanda manzara sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna zamana qad istadara ala ala hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal-ardh الشهر 12 شهرا منها أربعة حرم سيما قال صلى الله عليه وسلم ذو القعدة ذو الحجة محرم سيدي ورجب ورجب مضر الذي بين جمال وشعبان أو كما قال صلى الله عليه وسلم كلام وتعني ne تشين أربعة حرم arba'atul وتليب الأفضل ما guda hudu masu alfarma Yadda da cewa ba a yaƙi cikin gauran wasu amma yaƙi cikin wannan guda hudu a gudun Allah subhanahu wata ta'ala sun fi girma Allah ma da wasu madaukakin ba da Abu ba su anhu a cikin fahim ya danganta wannan watan zuwa ya muhammadu a cikin hadisin da yake cewa أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم ما في في تين أزمي ما يوتر رمضان شيء وتر محرم أنا اللي يورا جسم على ما تكتش لفتن زي زي أزمتر محرم لجفرك هرزوا كرشي ما تكتش amma abin da ake bukata a gurin ma'anar shi akwai azumi da yake gaban yau shida laraba tasu'a alhamis kuma ashura ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya zo garin Madina sai ya tarar da Yahudawa suna azumtar Ashura Yahudawa ya tambaye su me yasa kuke wannan azumi sai suke ce rana ce wanda Allah Annabi Musa alaihi wa sallam saboda haka annabi Musa ya azumci wannan rana wa nahnu nasumu su ma yahudawa suna azumci wannan rana ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai ce nahnu ahaqqu bi Musa bikum sai mu muka fi tantantar annabi Musa alaihi sai azumci wannan rana wa amara bi siyami kuma ya umarni a cikin da azumci kenan sunna ne bai kamata a cikin duniya ta sha'a ba an tambaye manzala sallallahu alaihi wasallam falalar azumin goma ga watan muharram sai ce ahtasibu ala allah an yukassara sanata ma fiha ina fatan Allah zai kankare wa musulmi zunubin shekara guda wacce suka bata kuma idan kai wancan shekarar aka kankare na wancan shekarar ka sake na wannan shekarar aka kankare maka na wannan shekarar har ka bar duniya akwai shekarar da ba za a kankare maka ba yana wannan karafa ta ce babba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mara sunna cikakka ita ce mutum ya azanci kwana uku a cikin ijma da Ibn Qayyim al-Jawziyya su za su ma'ani a kawai martaba ta farko mafi girma ka azanci a ashura sannan kuma hadi Ashi, goma sha ɗaya nawa kenan a jeri wannan shine martaba mafi sa'a biye da shi ka yi tasowa ka yi ashima shi ne martaba ta biye da shi martaba ta uku shi ne ka yi ashima da kuma hadi ashi martaba ta hudu shi ne ka yi ashima ɗai wanda hanabiya suka ce ne amma yawancin malaman musulunci shi ya ɗan sun da ne saboda manzara sallallahu da ya ce game da ashura wanda shi ya azumta shi kadai yace ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati as-sanata al-madiya martaba ta biyar ko ta shida shine mutum ya azumci tasu'a kadai wanda kuma ba shi da matukar baka raba da ashura ba to malam kai azumi ne kawai ba wannan azumin kai ba saboda saboda tasu'a da karta ba ta wata farana, sai ka hada da ashura فانزل صلى الله عليه وسلم da استقيت baqitu ila qabilin da asubanna tafiya idan Allah ya ja kwana na zuwa shekara biyu zuwa كذا insha كما zan azuci ga wannan kuma Allah ya wannan ya nuna cewa yana son ya azinci wannan tasuwa don me don ya saba wa yahudawa shi yasa malaman suka ce saba yahudawa na iya faruwa da ashura da hajjaj hmm. yana iya faruwa da tasu'a da ashira amma bai iya faruwa da tasu'a kadai jama'a mun fahimci wannan wani rashin babba cikin wannan azumin shi maya tsakanin gaskiya da kariya malam ba za ta kare ba har duniya ta kare wannan ashura ɗin yana tunatar da mu abubuwa guda abu na farko shi ne gwagwarmar annabi Musa da Fir'auna gwagwarma tsakanin gaskiya da kariya kuma gaskiya ta zo ta rinjayi kariya kuma kariyar ta ci shashi kuma ta ɓaci da alhaq wa zaka ba to wannan gwagwarmaya har duniya ta rage da ta kashi musulunci ba za a bari ba ba za a taɓa bari ba don mutumin da yake zaton ma wai musulunci wata rana za zai ma mai doron kafa wai za a zauna lafiya sai mutane musulmi ne wallahi haka za a ci gaba da samun kafirai haka za a ci gaba da samun munafikai haka za a ci gaba da murzu da gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya har sai Allah ya bayyana gaskiya tun wannan zamanin annabi Musa ya da Fir'auna kai gabaninsa ma duk wani annabin da Allah ya aiko gwagwarmaya ya zo ya yi don ya tabbatar da gaske a kan karya shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gwagwarmaya ne kuma har yanzu gwagwarmaya ta tsari da saboda haka darasin anan shi ne musulmi ya tabbata kan gaskiyarsa kuma a matsayin ka da musulmi kai iya kokarin ka ga cewa wani irin tafsiya sacrifice sadaukarwa kai wa ake musulunci wace irin gudunmawa ka zo a ciki annabi musa mun gana su annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gana su to kai a matsayin ka da musulmi wace gudunmawa kake bayarwa musuluncin ne ya tsaya da kafa ana yaƙarsa kai kana mayarwa ana yaƙarsa kana mayarwa kuma ka ce za ka zauna lafiya dan karka ma yana addinin musulmi wallahi ba za ka zauna ka ce za ka yi shigo ka daina magana ka daina karantar ka daina wa'azi ka daina komai wai dan a zauna na wallahi tallahi ba za ka musulmi ai su san menene musulmi musulunci ne dodon su shi ne zaki shi ne abin tsoron su har duniya ta nabi addinan a duniya suna yawa ma iyaka amma ba addinin da ake matsar tsoro kamar musulunci domin idan aka fahimce shi ma da shi ma da ya kasai ba wani tsari irinsa ba wani addini da alfarma irinsa babu addini da Allah ya kiyaye scriptures ɗinsa irinsa saboda haka suna tsoron a kai tabbatar da mu kan alkhairi abu na biyu da wannan rana ke tunatar da mu shi kisan da ake wa jikan manzon Allah sallallahu alaihi ranar ashura ranar farin ciki ne na musulmi tun zamanin annabi Musa alaihi salam har zuwa yau ko to rana ce kuma Ashura dan nan rana ce da aka kashe da Hussein a Karbala ubangiji Allah ya kara kaira da shi jika da mai sallallahu alaihi wasallam da ne cikin bai bayt kuma sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shakka babu shakka kisan sa abu bakin game da kisan sa kuma sai wannan ranar ta ɗauki wani salo akwai mutane masu nuna bakin cikinsu na wannan rana akwai kuma mutane masu nuna farin cikinsu na wannan rana akwai kuma mutane ahalu suna suna tsakatsaki ba sa nan ba sa can suna yin abin da Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam suka umarce su game da wannan rana masu farin masu bakin ciki su ne shi'a a shi'ar ba za a sa baƙaƙen wata tufafi da nuna bakin ciki da damuwa za a fita a yi ta dukan kuma a yi ta yada tufafi a yi ta birgima a ƙasa wasu ma su samu ce suna dukan kawunansu waɗansu ma mari suke wa kirgin su baya sun kwaɓe rigarsu kai waɗansu ma wuka suke ɗauka suna tsaga kawunansu kai waɗansu takobi suke ɗauka suna bugun kawunansu suna tsaga kawunansu wani ma in ya limta su bar su jiki har sai ya mutu akwai wa'anda wuta suke kunnawa da an tara karwashin wuta sai mutum ya zo ya fada cikin sannan ya fita to za ka yi ibadar kai ibadar ta shiga cikin garwashin wuta ba za ta gudu ba ba ibada ba ne ai sai ka yi da gaske wai sai ka ga mutum ya yi tsalli ya shiga kuma ya gudu ya fita to me sa za ka gudu mana yanzu ka shiga sallah za ka gudu a natsuwa za ka ci gaba da sallar sai ka kaji da su a wannan wannan a gurin su ba kuma malam wannan wannan addini ya yi haɗu samari da dama su shi to wai idan za ka yi bakin ciki da an kashi nan wai waye ubai shi eh sannan Ali ibn Abi Talib shi kashe shi aka yi ko ba kashe shi aka yi wa ya kashe shi Abdurrahman ibn Murja shi ya kashe shi dan Allah muna farin cikin kashe shi da aka yi to idan ma nuna bakin ciki ne uba ne Ali Ali wa ayi kuma kaman kakansa ne mai ko a ubansa ko babansa ne babansa ne idan ma bakin ciki za ka nuna an kashe wani a kan baban shi wanda yake sahabin annabi mubasharatan za ka nuna bakin ciki ɗauka ko akan kan ɗan to me yasa ba sa nuna bakin ciki a kan ali kuma shi Shi shi ne tushen ahlul shi. idan kana magana halayen manzala sallallahu alaihi sama aliyu ne to sai da ma reshe shi ba tushe ba ne rake to an kashe tushe ba ta nuna bakin cikinta a kansa kansa shekara-shekara an zo an kashe rake suke sai farki suke ce wata ba imana kana nuna bakin cikinta ina hankali a ba shi ba sauran Allah ya mutu don za mu iya nuna bakin cikinmu idan za a yi bada wallahi manzo Allah ya an kashe sayyidina Umar shi ma kashe shi a an kashe sayyidina Usman duk ba ma nuna bakin ciki a ɗauki me yasa sai wani to ba ne. shi kashi na biyu su ne masu farin ciki su ne nasibawa nasibawa hakikatin lamarin ba mu da shi a Najeriya amma muna da masu koyi da su a Najeriya cikin masu koyi da su har ma da wasu ado suna su ba sani ba don wani musulmi yanzu kai wani malamin bayan ta ce masa akwai wasu mutane nasibawa zai ce maka babu sai kai karatu nawasib jami'i ne na nasib ko nasibi الناصبي هو الذي ينصب عداوة عداوة أو عداء لعلي بن أبي طالب وآل بيته su wa waɗanda su kuma suna kafa adawar su ne ga Ali ibn Abi Talib da Ali yadda ɗan shi'a suke cewa su Ahlul Bait nasu ne su kuma da wasu suna cewa dole da bait shi. saboda haka Hussein bai fi ne an kashe shi ranar farin cikin an gane hamurna suna cewa a ɗan guda masu kyau a sa a wannan rana ta arewa don nuna farin ciki a kan kisan shaddam cewa suke yi a yalwatawa iyali a dafa abinci mai kyau a ɓarar da kakaji mutane su ci su koji aka nemo hadisai na ƙariya da yawa aka zuba a littattafai ma ko dai da inganci kamar ce ba na fi a Najeriya yau a Najeriya ba a cika ciki akwai masu koyi da nawa su ba su sun suna jin aƙida ne mai haɗari ba cika ciki yalwata iyali na kafa balwa ba ya cikin musulunci to ahlus sunna su ne waɗanda suka zo daidai me manzon Allah yace ayi ranar ashura yace ayi azumi to za mu yi azumi shikenan dama farin cikin musulmi duka azumi ne birthday maulidi na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ranar litinin ne ko hadisi cikin bukhari yana azumin ranar da jini aka tambaye shi yasa kike azumin ranar da jini kike ranar da aka haife kenan ranar farin ciki ranar da annabi musa alaihi salam yayi nasara akan fir'auna ranar farin ciki mu ne da me za mu yi farin ciki ba da kaje kaje ba ba da rayi rayi ba ba da rawa ba da me ya hannu wannan shi ne suka rubuta sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu damar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 حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها خرجه البخاري في في كتاب النكاح باب لا تنكه المرأة على عمتها ما لا يجي باب تحريم باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح كربما كمان في كتاب النكاح لسات دي ما كان عكس أولي تك أبن دي شاو سادي أو ده المسلمين. مسلم فهذه سورة ذات كتاب وعند ما لسات ما لو أنك تقول أنا ما كنت مسلم إن كان سوين جنابي بابس in aure ne akwai babu kai in ma neman aure ne akwai babu in saki ne akwai babu idan kwanciyar aure ne akwai babu idan tarbiyyar yara ne akwai babu komai akwai babu saboda kasancewa shi addinin musulunci ba shi ne ta rufe sallah shi ka kuma ba yana banka kasuwa yana banka ofishinka yana banka gonarka yana banka ko'ina babin da yake nuna haramcin haɗawa gwamawa tsakanin mace da babbarta da mace da gugunta a wajen aure hadisin farko a babin shi ne hadisin abu hurairar radiyallahu anhu malam yace an abi hurairar radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairar abdurrahman ibn a ad-dawsi radiyallahu anhu Allah ya kare da gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce la yujma'u bayna al-mar'ati wa 'ammatiha ba a hadawa ba a gwamawa tsakanin mace da mafarta wace ce mafarta ka auro mace sai ka je ka auro ‘yar uwar mahaifinta ‘yar uwar mahaifin mace shi ne mafarta ko? Boko kenan a hada shi ne ɓangaren kuwa. Haka ne ko? Ko gogo kuke kira da inna kenan ko? Inna kenan. To wanda shi ne gogo? Ok, amma Idan namiji shi ne faffa, Allah ya kata maka ɗarfe. kare shi hausa ne. <laughs> A gani mana karu sa addinin musulunci bai yarda ka auri mace sannan ka je gurin yar uwar mahaifanta ka aure ta ba mun da surar aiko yace wala bainal mar'ati wa khalatiha addinin musulunci bai yarda ka auri mace sannan ka je gurin yar uwar mahaifiyarta ka aure ta ba ita ce khala illaki to ba a hadawa me yasa saboda haɗawa tsakanin kishiyoyi ai mun sani kishiyoyi da ma yawanci abinda aka fi sani shine babu zaman lafiya tsakanin a larabci ne ake kiran kishiya me ake ta barra barra kun gane barra da ba'a me mana barra yi a budan harshen larabci cutarwa idan aka ce maka barra ci barra ma'ana cuta ta ke dafa kisiyarta cutar ta ci. ba sai maka komai ba a haka kawai tana ganin ta sai hankalin ta tashi abin da yake na tari ta kaɗai yanzu wata ta zo za a zo a raba ya saba ce babu yadda za a yi karba zai yi ɗabi'a ce kawai kuma shi sa duk lokacin da ta ka karo aure ka karo bala'i sai da ake Allah ya kawai ni ba ba karo bala'i ba ba ne nake dubi ba to haka Allah ya yi wallahi wa yasu matan a da tun daga nan duniya tun daga nan duniya suke kishin matan da suke lahira duk sanda ake ta abu horo da yi wai ta za a ba ta horo da shi ka saka ka alhali sannan nan idan aka shiga na farko su wa'annan matan duniya ɗin su ne shugabanni da sadada da sarakunan wannan horo da yi duk wata matarka a nan duniya cikin aljanna ita ce a gaba ba wata horul ilmi da za ta kai ta sannan kuma gobe kiyama Allah yake wadan za a da ba su hin min zilli mala wallahi babu wani shi albarka da kai haka duk wannan kishin da ake Allah ne ya dan binciko mana ya jefa wannan nan duniya so da karrafa amma gobe kiyama wallahi babu namiji baya kishi mace ba ta kishi ai aljannar ma akwai shi kwai akwai darajoji wai kai abokinka aminin ka a nan duniya an sa shi a daraja ta hudu kai kuma an kai ka daraja ta goma misali wallahi ba za ka yi ba za ka yi ƙarshen abin da ya samu saboda saboda Allah ya riga ce kuma mai zala yake cirewa saboda an zauna shi ai aljanna babu abin da zai bakanta mata rai babu tawaya kuma wannan yashin tawaya zai rige maka jin daɗi ya kawo ma hawan jini kana cikin aljanna ai babu hawan jini a aljanna an gane ko to me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya a hada Allah madaukin sarki wanda ya halarta mana ta'addudu sauta auren mata biyu hudu ya san cewa akwai damuwa kuma Allah nan shi ya umurce mu da sada zumunci zumunci a gurin Allah ba karamin abu mutumin da aka ce ka da shi akwai zumunci na jini na nasaba abinda zai yanke wannan zumunci duk Allah ya toshe su Allah baya su to shi yasa idan ka auro mata ba a yarda ka auro yar uwar mahaifiyarka ba ba a yarda ka auro yar uwar mahaifinka ba saboda me saboda damuwar da za a samu a gida duka siyasa ta fada duka siyasa ta wannan wanda ya zo cikin hadisi ne a cikin ayar al-qur'ani mai girma cikin suratul nisa Allah madaukakin sarki ya jiro mana baki da suka haramta a wuri a cikin su ma zaka samu cewar wa'ansu hada su ba dan komai bane aka hana ba domin kar a samu yanke zubanci Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtayni illa ma qad ba za ka auro mace ka auro ƴar uwarta shakikiya ko kuma da ajiyar ba saboda ne saboda kar a samu yanke zumunci kar a samu da ba da adawa tsakanin nasaban da Allah madaukin sarki ya haramta ka auri balatun ah da balatul balatun ah su ne ƴaƴa mata da dan ‘ya'yan mata na ɗan uwanka ‘ya'yanka ne ko? Kana da kowa di abin ko shaki sai ka auri ƙyarsa, mana ka auri ƙyasta. Wannan ma haramun, saboda ne, saboda yuri kula a dawar da wannan ba bai na al'ahari. To a cikin hadisi wannan surar ce kawai. Saboda Allah madaukin sarki ya jeranta mana wanda aka haramta. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم به نوى كده guda ko guda goma sha ɗaya to wa'annan su ne al-muharrama min al-nisa su ne aka haramta maka ba za ka haɗe su kuma yawancin su domin kar ka haɗa a samu wato ainihin gaba a cikin to ƙarshe can gaba sai aka ce wa illa na kuma wa ma ajalikum bacin wa'annan guda goma ko sha ɗaya ɗin duk abin da ya shafi mata an haɗa su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shari'a mustaqilla fi sunna wannan hadisi kuma yazo ce la yujma'u bayna al-mar'ati wa 'ammatiha wa la bayna al-mar'ati wa khalatiha ba a gwamawa tsakanin mace da ƴar uwar mahaifinta ko kuma ƴar uwar mahaifinta da gungunta ko da inanta ko ba a haɗawa wannan hukuncin ba su sunna masu inkarin sunna wannan hadisin hukuncin da ya zo ci wannan hadisi wallahi babu shi shi sa malamai suka ce wannan hukuncin da ya zo ci wannan hadisi yayi al alqur'ani ne inda Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an hada ka muku duk abin da yake bayan wannan goma sha ɗin da aka karɓa maka to wannan ba halaka maka ba hukuncinsa kuma cikin hadisi babu a cikin Qur'ani da wannan malaman musulunci suke ce a sunnatu ta'ti bi shari'atin mustaqilla sunna tana iya zuwa da shari'a mai zaman kanta wanda babu a cikin Qur'ani girma domin mai domin dukkan su wahayi daga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma malaman sun yarda cewar ana iya haɗawa idan aka saki ɗaya ko ɗaya tattara su wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ba a hadawa tsakanin dan uwa mata guda biyu ko to sai ka aurar da yarka da uwarka mutum sai ta rasu zaka iya bashi dayar wannan ya halatta domin hadawa da aka hada wa an tajma'u kuma shi yasa manzara sallallahu alaihi wasallam ya sai wa Usman ibn Affan ya bashi ruqayya da farko ko da ta rasu sai ya ta ummu kullu sai ya bashi ummu kullu to saboda haka malamai sun yarda idan an rasa ɗaya ta hanyar saki ko ta hanyar mutuwa to ana iya mai gurbin ta da ƴar uwarta wannan ba daidai wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari kitabun nikah babun la tunkahu al-mar'atu 'ala 'azwajiha la باب تحريم نكاه المحرم وكراهة خطبته قال المسلم رحمه الله تعالى حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم أخرجه البخاري في كتاب النزاع السيد باب تزويج المحرم ماذا يأتي باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته wannan babi yana magana akan haramcin auren mai hirani da kuma kar karhancin neman auren mai hirani mun fahimci idan mutum zai shiga aikin haji ba yana kudurci niyya ya sa ƙalla ya fara da guda biyu ba to kana wannan niyyar cewa za ka shiga umra ko za ka shiga aikin haji daga cikin mahzuratul ihram abubuwa da suka haramta a gare ka kana cikin harami kana cikin aikin shi shine ba za ka nemi aure ba an gane wannan kai hira ma da mace akan za ka neme ta an kun dawo Najeriya wallahi ba za ka wannan yadda ne da zuwa barna wannan shi kaji aiki za ka barna kuma wallahi duka jahili inda za a zo a yi karatu za a yi yamma ko san da yawa daga cikin aurin da ake yi daga aikin hajji ake kullowa kuma ana cikin iraji ake kullawa wannan hanin fa haramun ne ba babu tahrimi aka ce ba gwara gwara ma neman ba daure auren ba neman neman da sauki makaru amma ka ce a daura aure kana cikin iraji ma da haramun Ka suka ga musu da inna lillahi wa bara ma yi inna lillahi wa to Allah ya sa dai sun gama aikin haji kafin a daura in sun gama aikin haji kafin a daura sau biya wadanda sun amma idan yana cikin hiramin malam haramun na daura ina saba babu labari lokacin da muke ce ina ina ganin 1992 amma wannan jahilcin kudin ce ba da ba da nan ba wani babban alaji ne kuma shi alaji ne babban mai kudi daga can yanzu ana nina muna musu a cikin fiye sai muka yi bayani cewa ranar sallah ai a jira hankali domin ranar sallah barna da suke faruwa a jina baki eh, ranar sallah ranar lafiya ke ranar hada yake barna da yan Najeriya ka je canji yan ɗan Legas za ka kama mai daga mata sun ci ado alhazai sun ci ado an fito ana ɗaukar hoto wasu kuraren ma rawa ake wallahi to gabanin wannan rana muke musu da har cewa irin gobe fa ga abin da zai faru koi abu a hankali kar mutum ya zo neman lada a gurin Allah kuma ya tafi da laifi a nan ya shi mini gwara ka zauna a Najeriya ka wallahi har zina ana yi wannan har zina sai da suka fara wa'azin baki da su ne wannan bawo Allah ya daga yake su shi yana ganin wannan guri da alfarma ne idan Allah ya kaddari mutum ya samu da a wannan rana mai alfarma a wannan guri mai alfarma shi zama ɗa alfarma mana ba yana fa ta wa ƙasar gani ba yana ganin aka yi a wannan guri a abin da aka samu ai alhamdulillah malam matsalar mu jahilci kuma ba mu yarda a jahilci ba wannan karatun da muke wallahi ba karfi ne ba wallahi tallahi ba karfi ne ba yanzu ka rena kan kage ba ka san gobe ba sai ka je wa gurin wa'ansu jahilan Mana in ka ji warin jahilci daga bakin wani mana sai ka ji باب تحريم نكاح mana shi babu tahrim nikah حديث نفرق أباب الشيخ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة شور النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أولي ما ترسى ميمونة wato ce maimuna ita ce maimuna bintu harith al-miladiya ɗaya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ita ce matarsa ta ƙarshe ne aure mata ce mai kamewa mata ce mai falala mata ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta lokacin umra sa'ilin da ya aure ta ya gabato garin makka sai aka samu ja'far ibn abi talib shi ma ya taho daga habasha sai ya shi da shiga tsakani ya mai ya wa magana cewa kuma manzala sallallahu alaihi wasallam yana neman aure sai dai muwafaka in dai ga mai sallallahu alaihi wasallam ya kace su a ji a daura a daura wanda ya shiga tsakanin ya dinga kai da kawowa daga bashi da abu rasha aka zo aka daura to shine anan yake cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج wa huwa محرم cewar manzara sallallahu alaihi ya aure mai nuna yana cikin ihrami na umra yana cikin ihrami da umrah wannan hadisi yana cikin sahih bukhari sahabin da ya rawaito shi da Abdullahi ibn Abbas kenan wannan labari ne wanda Abdullahi ibn Abbas yake ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri matarsa Maimuna bint al-Harith al-Hilaliyya alani yana cikin harajin dame na umrah umran ne umratul qasiyya ko umratul qafa to mun samu hadisi في صحيح مسلم حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في حديث كما من زن الله صلى الله عليه وسلم هنا سوى لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب كنجبو ما يكي صلى الله عليه وسلم أتكلم صحيح مسلم أتكلم حديث عثمان بن عفان هنا سوى la ينكح المحرم ولا wa la يخطب wa la yakhub abu uku shi mai hirami na umra aikin ba zai yi aure ba yana cikin hirami ba za a aurar masa ba yana cikin hirami kai hatta ma hirar aure ma ba zai yi manzo Allah ne hana wannan sallallahu to sai gashi Abdullahi ibn ya zo ce mana Allah ba ya an samu karo a zahiri ko ba samu ba ta hmm. gina mafita wannan shi ne kara gina mafita ɗin ma na musulmi mafita daban-daban abu na farko malamai suka ce wannan hadith abdullahi na bashi, to ba shi kadai ya rawaito ba akwai hadithin. yazid ibn al-asad ibn al-asad hadith yana cikin sunan turki shi kuma yazid ibn al kusan karibi ne na maimuna bintul haris al-hilaliya da wata aka aura ita maimunar da kanta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aure ta wa yana cikin halalci baya cikin bai shiga ihrami ba lokacin shi wannan hadisi ya karo da hadisi Abdullahi ibn Abbas hadisi fadi ibn Affan a cikin sahih Muslim da muka karanta dazu cewa la yanki wala yuhti wala yumti wala yakhsub shi ma ya karo da hadisi Abdullahi ibn Abbas mafita na uku, Abu Rafi'a shi ne wanda ya dinga ce tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da maimuna domin tabbatar da ingancin wannan auren shi ma cewa yake yi ya auri maimuna wa kuwa halalun yana cikin halalci jama'a mun fahimta a nan malamai suka ce abu rafi'a na farko shi ya zo aikin ya zo yana makka a lokacin da ake wa kama a idansa aka yi a gabansa aka yi ya kuma ba da shehu ciye da cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yayi auren nan wa huwa halalun ba muhrim ba matar da ake aurenta ta ce wa huwa halalun ba muhrim ba Abu Rafi a nan a lokacin ya girma yana da hankali Abdullahi ibn Abbas na farko shi bai zo baya farka fa lokacin da aka labari aka bashi manzo Allah ya hawo shi bai zo gurin ba wanda ya zo gurin kuma ba za ka haɗa shi da wanda bai zo gurin ba abu na biyu ko da ya zo ma shi ɗan ƙaramin yaro da wai manzo Allah ya rasu Abdullahi bin Abbas a cikin nan. wani sun ce sha uku wani sun ce sha biyar wani ma sun ce sha biyu wani sun ce goma mafi ingancin magana sha uku lokacin da aka yi umra to kaba tabbas shekaru Abdullahi bin Abbas goma ne kawai yana ɗan shekara goma da kai lokacin ba abin da ake ce masa aure ma shi ne abu rafi ya kai da shi ya shiga tsakani saboda haka bin majmunin waɗannan abubuwan masu ɗaya riwayar mutum ɗaya ta yi karo riwayar mutane daban-daban masu yawa sannan kuma tun zamanin su fa haɓe da dama sun ce kaya suna da masu aiki su shi ɗan adam ne ai mun san girman shi a ilimin tafsiri turjumanul qur'an da aiki amma kuma mutum ne kuskure kuma ana karɓar wannan kuskure musamman kuma abin da zai tabbatar da wannan kuskure shi ne maganar shi ba wai ta yi karo da riwayoyi da na sahabbai daban-daban ba da suke masa inkari ba a'a maganar shi ta yi karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi hadisin Abu Hadith Usman bin Affan la yanke masu mahrim wa la yunka wa la yakhthub wanda ana magana manzo Allah ba sai ake magana Abdullahi ibn Abbas rayar ma abin da za ce shi ko da hadisi Abdullahi ibn Abbas ya tabbata cewar manzo Allah ya yi sannan mun samu umarni a wani hadisi da gari shi kar ku yi shi ya yi to dan biyu ne ko ka ce wannan hadisin da ya zo na ƙarshe ya shafe na Abdullahi ibn Abbas da farko ko kuma na Abdullahi ibn Abbas ya shafe wannan hadisi ko kuma ka ce a'a to wannan khususiya ce ta manzala Allah sallallahu alaihi mu ya hana mu amma shi ya halatta amma halin da ya mana ba za ku ba halin da ya mana ba za ku bari dole mu mu ainihin aiwatar da wannan hadisi ba saboda haka jumhurin malamai malikiya shafi'iyya hanabila don sun tafi akan cewa daura aure tana cikin irami ba da haramun hanafiya da suka ce idan aka ɗaura auren ya ɗau me hujjar ku hadith abdullahi ta ba ku kuma jumhurin malamai me hujjar ku hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Uthman ibn Affan la yankih al-muhrib wa la yunka wa la yahz jama'a mun fahimta insha Allah saboda haka mafi ingancin magana gurin jumhurin malamai ba gidaje ne duk mutumin da yake cikin irabi ya riga ya ɗau harami na aikin haji ko na umra to ba za a kulla masa aure yana cikin yana cikin irabi ba amma idan kana makka aka gama aikin haji ba gida aka zo ranar sallah aka yi sallah ka gama komai ka zo kai tawaful wada sai ka ga wata balariga ta faka ma na tafi ba wajen ka aure sa yi daurin aure a gurin wannan ba shi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 za mu za mu ci wata shi mu da Allah subhanahu wa ta'ala ranar laraba haka kuka gani a kafar sadarwa ko to yanzu sai ya tabbata cewa ta su a ranar laraba a ga mai azumi ka zo sun fi karatu a nan sharuwa ba a kai matsala ya ko shi ne aka yi shawara cewa insha Allah wannan karatu za a ɗaga zuwa laraba da sama na fata an gani wanda ya biya sanar da wanda ke ba kar a zo a taro ana da da zai yi salamu alaikum